biyar ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shida ga watan bakwai ga watan tara shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da kuma casa'in da bakwai. Muna da gajiyar mukaddima guda biyu. Mukaddima ta farko mawallafin wannan littafi muqaddima ta biyu abin da littafin ya kunsa sannan ko mu shiga cikin littafin kai tsaye mawallafin wannan littafi shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi النجدي الحنبلي محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ali, علي التميمي annabi al-hanbali an haife shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama a garin da ake kira Oyaina yamma maso arewa da babban birnin Riyadh tsakanin Oyaina da Riyadh kilomita saba'in ne ko wani abu makamancin haka Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab ya tashi da neman ilimi a cikin gidansu domin gida ne na ilimi ya karanci matakan ilimin farko har ya zuwa lokacin da ya bunkasa ya kuma bukaci tafiye-tafiye zuwa waɗansu garuruka domin saduwa da waɗansu malaman musamman garin basra a ƙasar iraq ya kuma ya kai kawo a takaice wannan ne shek muhammad ibn abdul wahab babban abin da ya kware a kai cikin ilimi ba kamar bangarori guda uku bangare na farko ilimin tauhidi bangare na biyu ilimin tafsiri bangare na uku ilimin fiqh sauran ilimai ya sa kafa a ciki amma shuhurarsa ba ta kai irin yadda ya shuhura cikin waɗannan bangarori ba guda uku ya tashi a matsayin mai wa'azi wanda yake kokarin kawo gyara dangane da abin da ya samu halin kasar halin da kasar take ciki a wancan lokaci na yaɗuwar masu tsafi da bokaye da yaduwar masu da'awar walitaka da yaduwar masu da'awar karama da sauran al'amura makamancin waɗannan a wannan lokaci waɗannan ababai suka yafi malamai da suke kan gaskiya suna jin tsoron fitar da wannan a fili su yi inkarin irin waɗannan al'amura saboda sun yi kaɗan shi ne ƙarfin hali ya bayyana da da'awarsa har kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya arfuta shi da ɗalibai da suka karbi ta'ala ya sanya albarka cikin da'awar sa Muhammad ibn Abdul Wahhab ilimi da dama suka ansa kiransa ya fi salo daban-daban wajen kira salo na farko kira zuwa ga gama garin mutane salo na biyu kira zuwa ga malamai waɗanda suke tsare ko su fuskar ilimi ko wanda suka tsara shi salo na uku kira zuwa ga sarakuna kuma abin da ya rinka yawa malamai shine kai musu ziyara har gidajensu ya tattauna da su kan irin waɗannan matsaloli da suka yaɗu a cikin ƙasa wanda suka saba wa hakikanin kiran da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi waɗansu kuma wanda suke nesa da garinsa amma shi yi shuhura yakan rubuta musu rubutattun wasiƙu wata wasiƙar ta shafi shida wata shafi goma wata wasiƙar maka'i kirga ta a matsayin wancan ƙaramin littafi haka yi rinka yana wa malamai da dama waɗansu suka ansa masa waɗansu musu su ansa masa bayan dawowarsa daga basra abin da yasa ya dawo daga basra matsala ta rayuwa saboda a lokacin irin yadda mutane suka rinka ansa kiransa sai malamai suka fara masa suka rinka hada shi da masu mulki wannan ta sa dole ya turkato ya dawo gida a bakin mu zauna garin yana ya koma da ra'iyya da zama sarakuna da dama sun yi adawa da da'awarsa dan haka bai samu goyon baya ba sai daga wajen al-Imam Muhammad ibn su'ud yayin da ya hijira zuwa garin sa a koyi sauka a gidan wani bawan Allah mai gidan kansa yana jin tsoron kar a gane ta Muhammad ibn Abdul Wahhab ya sauka a gidansa amma cikin iko Allah ɗalibansa na koyi suka rinka zuwa suna karatu a gidansa har waɗansu daga cikinsu da cikin dangantaka da matar sarki Muhammad ibn Su'ud suka yi mata bayanin hakikanin da'awar Sayyid Muhammad ibn Abdul Wahhab sabanin yadda makiya suke yadawa jama'a ta fahimci wannan kira sai ya kasance ita da kanta ta gamsar da mijinta game da hakikanin da'awar Sayyid Muhammad ibn Abdul Wahhab gani ganima ce ubangiji ya kawo maka cikin ruwan sanyi ba tare da zubar da ba tare da zubar da jini ba ka riƙe wannan malami ka taimake shi wajen yaɗa hakikanin da'awar da yazo da ita idan ku ka bari har ya bar garin ka to babbar hasara ce kace kuma ina baka shawara a maimakon ka aika ya kira ya zo fa da wurin ka kai ya kamata ka aika ka je ka same shi gidan da ya sauka Gidan sa musa Muhammad bin abdurrahman har gidan da ya sauka ya mata sharhin hakikalin da'awarsa tsakanin yadda masu jikin da suke yakawa na cewa ya kafarta wani baya san annabi baya san waliyan Allah baya san kaza ya faɗa hakikalin da'awar ya kuma nuna cewa masu cewa baya san waliyai zanen da ta kai ya ta kai masa shi abin da yake a tantance tsakanin zane da abawa ba kowane mutum ne da awon wani kasa ba za a kasan masa yace akwai wanda kuma da aure wani ta ba an kafa ne ba akan titi amma ta ce waliwa ne yace akwai wanda suke da aure wani ta wanda jahilai ne cikin ba abin da suka sani amma suna fakewa da wannan suka mayar da cewa wata kasuwa a neman kuɗi yace ta ya kamata a tantance tsakanin wanda ya kamata a ce masa waliyin Allah da wanda bai tantance ba ba dukkan fari yake rogo ba akwai farin da yake sai ne ba rogo bane ba to dan haka Sheikh Muhammad Ibn Su'ud ya alƙawarin taimakon sa al'imam Muhammad bin Su'ud ya alfarin taimakon ta bisa ga yada da'awarsa amma da sharadi guda bisa da cewa za ka yadda ka zauna a gari ba da rafa yi tsirrai ya mulki ba da yin amfana da ilimin ka ko kuma ka amfana da karfin mulki na sai Muhammad bin Abdul Wahhab yace ya yadda da wannan sharadin suka wa juna alƙawari bisa da haka da da Muhammad bin Abdul daga ya daga Misra daga Basra Ahsa daga ha'il daga dukkan garuruka suka ta farkowa suna yin hijira zuwa wannan gari har suka taru suka yi sansani daga nan ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ci gaba da aikawa da sakon kiran sa a rubuce da karfin hujja ta Qur'ani da hadisi da kuma karfin hujja ta ne na fakobi na Imam Muhammad ibn Sa'ud da haka ne sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yadu a wannan sansani ya yi rubuce-rubuce da dama daga cikin rubuce-rubucensa akwai wannan littafi na gaban mu da ke hannun mu kitabu tauhid akwai littafin kashfu shubuhat akwai littafin masail al-jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ahl al-jahiliya akwai littafin adabul mafi ila sala'a akwai littafai da dama da wallafa galibin su a bangaren tauhid waɗansu su a bangaren fiqh waɗansu su a wani sashi na bangaren wato sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗansu su a ɓangaren tafsir tun da can an yi rubuce rubuce a kansa kuma har yanzu ba a ƙasa ba ana rubuce rubuce kan rayuwar Muhammad ibn Abdul da kuma canji da ya kawo abin mamaki shine ba wai musulmi kadai ba ba kuma a jami'o'in musulunci ba dan ba jami'o'in musulunci akwai wallafe wallafe da aka yi a jami'atul azhar a Texas da ake yi wajen samun takardar da ta digiri na biyu ko na uku an yi a kan rayuwar Muhammad ibn Abdul haka ummul qura university ta birnin makka haka a jami'atul islamiyya ta birnin madina haka a jami'atul azhar haka kuma har a jami'ar cambridge wato a ingila an yi rubuce rubuce akan shaikh muhammad ibn abdul wahab turawa waɗanda suke bincike akan ilimi ba tare da duba da cewa waye ne hidima ga ilimin da musulmi ne ko kafiri ne akan ilimin kimiyya ne ko na addini ko na larabci shi ne rubuce rubuce akan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab masu yawan gaske haka a jami'a ta al-Qarawiyyin a birnin Maroko a Maroko an yi rubuce-rubuce a kan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab malamai da suke zamani da shi da wanda suka zo bayan sa kididdigar da tattafan da aka yi a kansa za su ta da goma ta biyar zuwa ashirin a kan rayuwarsa rubuce-rubucensa jihadinsa haka kuma makiya sun yi rubuce-rubuce a kansa akwai wani littafi da wani mustahamfur ya yi dan leƙen asirin ƙasar Birtaniya da ya je ta tsakiya wanda aka wallafa su cikin harshen a da turanci yayi amma aka tarjama masu da larabci wanda ake yawo da shi yan bid'a suna yawo wanda kage ne da karyata kalifiyya a kan Muhammad bin Abdul Wahhab akwai kuma littafi da wani mawallafi na mutu sunansa Fitratul Wahabiyya shi ma yayi ne akan kan Muhammad ibn Abdul Wahhab waɗannan duk gida bid'a ne suka yi dan kokarin binne hasken da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akan yada dukkan mutumin da ya je kiransa a ce masa da wahayi a ce kai ka zama dan cikin wahabiyawa wato kafin zamani ya zo yau a Najeriya sai a ce maka dan izala a da sai a ce ne da wahabi ka ji da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wato a ce al-wahabiyun waɗanda suke riko da sunna sukan mayar da martani cewa wannan sunan buna kai dan ku danganta mu zuwa ga Sheikh Muhammad ba kun danganta mu zuwa ga Allah dole da an ce maka al an danganta ta zuwa ga wanda al shi ne Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka al-wahhab huwa Allah idan an ce maka al-wahhabi ka san ko bawa Allah ke wato kar ku danganta kuma su ce eh to da ba kuma ya haka mu ce yuna da an danganta kuma ba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ta ko ina ban fita to amma sai a fassara lafazin da aka ake da haji to wanda bai tsaya ba bai san daga ina da haji ku samu asali ne sai ya dauka zagin sa akai an gane ku to don haka duk masu kun suke Muhammad bin Abdul su ce masa baya san annabi baya san waliyan Allah ga littattafan a hannun al'umma da ta aka tuwa har aka tuwa kulli su kawo kalma ɗaya inda ya zagi inda ya zagi wani wali ko inda ya faɗa wa annabi bakar magana kalma ɗaya cikin littattafansa ba za su iya kawo ba haka za su yi wa shafin islam kariya. haka za su yi wa shafin muhammad bin abu rahman kariya a ce baya san annabi baya san waliyan allah baya san kaza ya yi inkarin kaza amma ba iya kawo kalma ɗaya a cikin littafinsa wanda ke gaskata wannan zargin sai zato zargi ne mara asali ne bi mara tushe in ba haka ba har kwanan gobe muna ta su su yi photostat na shafi daya wanda Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ko Sheikhul Islam ibn taymiya a cikin littafin da ya wallafa da hannunsa ya faɗi bakar magana da Annabi ko batanci su yi photostat da shafi guda su raba irin yadda aka yi photostat daga cikin littafin ba, sawi aka raba kowa ya gani to su wasu sau da ba za su iya ba sai dai abu ya waye gari a matsayin jikirita shekul islam ibn taymiya ba wanda ya fi kowa ya jima da mamukiya annabi irinsa makiya sakon da annabi zo ba wanda yake rigima da su irinsa shi ne lissafi littafi guda ya sa masa asfari ne masnun ala shafin rasul zararren bi akan wanda ya zagi annabi ya kawo maganganu na annabi da na sahabbansa da na tabi'ai da na tabi'u tabi'ina waɗanda ke tabbatar da kafircin mutumin da ya zagi annabi kuma hukuncin mutumin da ya zagi annabi shi ne kisa ko ya tuba sai an kashe sabanin sauran ayyuka wanda ya zina ko ya jagiya ko fashi da makami mutum ya yi in dai har ya tuba kafin ku kama ki to ba ku ba ta fifi dan Allah ke illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim mu anna Allah kafur rajim kake da makami in ya tuba kafin ku kama ki shikenan ba za a yanke masa haddi ba ya sha to amma idan mutum ya zagi annabi ko ya tuba sai an tilo masa kai yayi wannan littafi to sai ka samu dan a nan gari sai ce to ai yayi wannan littafin kafin ya lalace wai daga baya ya lalace to a tattace dai wannan shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bayani akan rayuwar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab jihadin da bin abin danna-danna, duki-duki, daga tashin ta har zuwa da rasuwarsa da abin da ya bari na kayan gado a laburari ɗin mutunci dangane da wallafarsa wannan yana bukatar lafiya guda mai zaman kanta sai da mai fatan Allah ya kawo lokacin da za a yi ba a kusa ne ko a nesa ne dai Allah kawo lokacin waɗansu sai sai sai Muhammadu ibn Abdul Wahab malamin Ibn Taymiyyah ne kaga kun jahilce shi kenan Ibn Taymiyyah an waje hijira da shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya ɗari shida sittin da ɗaya ya mutu hijira na shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab kuwa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida. Waye ya kamata ya zama malamin wani? Amma da yake ba sa karatu ba sa dubawa sai suka ce wai ibn taymiya ya lalace ne a sakamakon karanta littattafan ibn abdul wahab bayan ibn taymiya ya bar duniya da shekara nawa kafin a hadisin muhammad ibn abdul wahab shekara 500 da wannan ta kace kenan mukaddima ta biyu gajeruwa shine tauhid kitabut tauhid tauhidi shi ne cikin al'amari gaba daya domin tabbatar da tauhidi ne Allah ya saukar da littattafai ya kuma turo da manzanni azumi sallah zakka haji kyautata wa iyaye kyautata wa makwabta da dukkan waɗansu ayyuka na ibada ba sa ingantuwa sai an gina ta kan tauhidi inda mutum zai ciyar da dukiya kan taɓa sama ubangiji ba zai karɓa ba in ba da tauhidi dole sai mutum na da tauhidi Abdullahi bin Juda'an wani mutum ne mai karanci mai siyar da mabukata mai siyar da miskinai a lokacin jahiliya har ya mutu bai karɓi musulunci ba Aisha take tambayar Annabi sallallahu alaihi wa sallama tace abinda Abdullahi bin Jubair ya ciyar na dukiya sai ki da shi aljanna ranar tashin kiyama sai da ya samu tsira Annabi ya ce la لأنه لم يكن rabbi da الدهر yi kafi a خطيئتي يوم الدين dan da kadin kan shahada da har yanzu da haka duk abin da ya ciyar وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا فجاء amfani da kai ba a lokacin kiyama da haka a tauhidi ne ake gina kowane irin abu wallahi duk ibadar da mutum zai yayi ta zikiri yayi ta salatin annabi yayi ta halala da istighfari tasbihi ciyar da miskinai matukar ba da tauhidi ubangiji ba zai karɓa ba abin da ke nuna muhimmancin tauhidi ne abin da duniya ta haɗu a kai tun daga kan annabi ne har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga annabi zuwa annabi akan sa bamban tsakanin yanayin sallah yanayin azumi yanayin wadansu ibadoji daga annabi zuwa annabi aka yi sabon bai tsakanin hukunce-hukuncen sarki hukunce-hukuncen alwala hukunce-hukuncen ganima yanzu duk annabawan da suka wuce ba wanda aka halaka da ganima sai annabin shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk annabawan da suka wuce ba wanda yake da tarjuma a littafin da aka ba shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ababai da dama suka shafa ban halatti da haramci tsakanin annabi Musa da annabi Isa akwai ummanci wanda ya halatta a cikin littafin da an halatta abu a cikin littafin wannan an hara annabi Isa ya ce wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum na zo da in halatta muku wani abin da aka haramta muku da kan a cikin at-taura da yanzu ta ba ku dama idan halatta annabi Muhammad da aka zo gaba ɗaya sai aka ce don ya sauƙaƙe dukkan tsanani da ke cikin waɗannan littattafan yujiduna hum maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israfahum wal aghlal allati kanat 'alayhim amma tauhidi da kansa ya haɗu tun daga farkon annabi har zuwa ƙarfi tauhidi iri ɗaya ne kaga sallar azumin zakkar azumi ya isa daban amma tauhidi iri ɗaya ne ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من rasulin illa nuhi إليه أنه لا ilaha illa أنا فاعبدون Wannan أجمل تكنا kowa da ya zo abin da ya ce mutanen sa billah wa sallam tabu annahu la ilaha illa ana fa abudun da yake cikin da'awarsa abin da ma Allah shi kadai kowane annabi da ya zo akan tauhidi ya haɗu wannan ajin suke nan a rarrabe ko dalla dalla ga sunan wala qad arsalna nuhan ila qaumihi laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun alla ta'budu illa allah duka kowane annabi da ya zo ne tauhidin sa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ubudu allah ma lakum min ilahin ghairi aka ba lakum min ilahin ghairi kowane annabi ya tabbatar da wannan da'awa a jimilce abin da zai ja hankalinka cikin suratul anbiya inda aka fara annabawa haka fara da Musa آتينا موسى وهارون wa وضياء وذكرا للمتقين da ake gaba kaɗan za ka ce walaƙada atayna ibrahim wa rusulahu min qablu wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun da ga mutum sarsa a can karshe sai aka kawo nur aka raba da shi wa najjaynahu wa lutan إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فأكي أبطي ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين بعد ما دولنا فأكي النبل ونوحا ابن هذا ربه بعد ما تولى فأكي داوود وسليمان وداوود وسليمان إذ يهكمان في الحرق إذ نفس فيه غنم القوم بعد ما تولى أكي النبي أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا اذكر من الأبرين ساكت وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين عندما دعونا كيف النون سنوى النبي يونس عليه السلام وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin daga nan sai annabi zakariya wa zakariya ibna ya rabba rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين da aka wa annabi ta mata mutum hakinsa والتي أهل وكلبها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها إلى النبي إذا آية للعالمين bayan duk an gama wannan sai aka ce inna hadihi ummatukum ummatan wa'idatan wa an rabbukum ta'budun mun fa su guda ɗaya kenan hadhihi din nan gaba ɗaya ai wannan al'umma tun daga kan wanda annabi na ga faru zuwa nan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun dan haka da'awar annabawa gaba ɗaya kan tauhidi shine abin da in ya gyara sauran ayyuka sun jaru in ya rinci sauran ayyuka gaba ɗaya sun rushe dan haka koyar da tauhidi ya zama wajibi dan haka aka fara kira da shi a cikin alqur'ani aka keɓance surori wanda ba komai sai tauhidi dan ka aka yi shekara goma ta uku a makka ba abin da ake kira sai abu guda biyu tauhidi da kuma akhlaq tauhidi akhlaq sai sallah da aka faranta a garin isra'i sauran hukunce hukunce da aka zo madina abu da karfe dai da ya sauka dai ya tabbatar da tauhidi wata ku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun karshen da sauka ke da cikin alqur'ani da ita ba wanda ta sauka an fara da tauhidi an da tauhidi gaba ɗaya da awar annabawa tauhidi ne kuma tauhidi shi ne abin da yake haɗa kan al'umma wallahi duk yadda kai ka haɗa kan al'umma akan wani abu daban wata ka'ida daban saɓanin tauhidi ba za ka iya ba jam'iyyar siyasa ba za ka iya haɗa su ba wani tsari na constitution ba zai iya hada su ba wata dabara da za a yi wa aya a ce wa ta zuno min hablillahi wa a fahimci kowa ya rike gida ta wai mu hadu min hablillahi to na hablillahi ko na gida kuma zan da duk ba zai fitar da mutane ba sai ka sa kowa a cikin zuciyarsa ya ji baya ganin girma kima daraja kwarbi sama da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka sa kowa ya ji ubangiji ke jin tsoro kowa ya ji ya sallama wani bai isa ya cutar da shi ba ya amfanar da shi ya arzuta shi talautar da shi sai Allah wa ma bi kullin ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'alun ni'ma ce daga gare shi tsanani ya faru ina za a kuma yi rufi rinta koma sai duk duniya ta da lafiya sai kan duniya ya haɗu don ko duniya ba ta yarda da wannan ka'idar ba kowa ya zaɓi wanda yake ganin zai fishe shi to kuma kuce za ku haɗu sai na faɗu ba zai taɓa haɗuwa ba wallahi abin da ke haɗa kan mutane shine tauhidi gajeren misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama aka tura shi ya samu larabawa kasa ta haɗa su su suna cikin sahara launin fata ya haɗa su harare ne yare ya haɗa su suna magana da harshe ɗaya amma kuma a koda a cikin garin makka kowane famili ba wasu yankan famili ƙasa ɗaya yare ɗaya kowa a cikin sahara ya kafa ba wanda aka fito da shi daga bakin teku aka zo don yana da ɗan sahara balantana a ce wannan na zai sanyi don haka wannan na jin zafi wannan na so a kunna fanka wanda yake baya so haka duk gaba ɗaya suke a sahara suke abincin su iri ɗaya dabino tukui mena raƙumi abin hawa su iri ɗaya raƙumi ta su da wani abu sai wannan amma kansu bai haɗu ba aiki da kafirin a madina shekara arba'in suna yaƙi da juna asalin su gaba ɗaya daga yaman suka fara suka yi hijira zuwa madina a sakamakon dan sun farko a tarihin dan sabbi mu'ari da ke can kusa da garin saba inda Allah ba mu labarin ta cikin suratul saba laqad kana li sama'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal gona guda biyu dama da hagu ko min rizqi rabbikum wa yaskuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur amma kisa kawai da kai fa'ara fa arsalna alaihim taylan arim ma makon ruwa aka yi yazo ya rushe wannan damdin وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات الاكل من خمس واصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نزاد الا الكفور سكي هجرة tun daga nan laraba suke da karin maganar da suke cewa tafarraqa aidi saba a sakamakon rushe wata din garin saba ana rufe shi a cikin tarihi babu ce a mafi duniya a wancan lokacin hijira yawa auku da kadar kabilu dari daya gonakin su daya amma suka zo Madina suke fada da juna tsawon shekara 40 ba wanda ya fasu tasu sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yakin Dahid wal Gabara yaƙe yaƙe masu yawa idan ka duba duk cikin ruwa da Allah da Aliya rigima ba wanda zai bai waka akai rigima ko fada ba wanda bai waka kasida ba a akan rigima ko fada ko yanzu da kai wakar an tara gaba ɗaya kasida ce akan ne akan rigima kan fada da ta mutu idan ka dauki kasidar amru bin kulsum shi ma rigima ne da fada yana cikin ya iya kai suke su sauran mutane ta mutanen da ba su da wani fada ba su da wani addini sai fada sai giya sai mata amma addini ya zo gaba sai ya haɗa kansu dan haka Allah ya tunatar da annabi yake cewa Allah ta bayyana qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayyana qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim Allah ya haɗa kansu ya fi kowa rike gidansa amma ra'ayinsu ne ya zama ɗaya, ko kuma duk kowa ya a gidansa. kowa ya a gidansa mummuna bai gina ba hujja suka dawo fara kidar ne wanda Qur'ani ya dafa su kai mutane muka suna da nau'in goma kansu na majalisar suna da shi a cikin muka, wancan family suna da gunkin su wancan na da nasu A wanda zai gunki na zinari idan mai kuɗi ne wani ya na azurfa saboda shi talaka ne wani ya na dutse wani ma ya kwakwa dabi ne ya gunkin da shi har yi nufi cewa ba abin mamaki irin Allah na nabi yini da safe kai musu sujada da ranar kafi wa kacin ya kayan ka duk haka suke kuma kowanne yana ganin nasu za a bi kowa ya ke da na kowa sai da suka rike nasu gaba ɗaya suka dawo suka da Allah sannan kansu ya haɗu da haka tauhidi shi zai gyara al'umma kaga yanzu yau duniya tana bukatuwa zuwa ga tauhidi irin bukatuwar da ta yi kafin turo annabi sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin duniya na cike da rigima farisawa da rumawa a lokacin su ne duniya suna faɗa da juna yahudi da nasara suna faɗa da juna larabawa a karan kansu suna faɗa da juna haka ake sai da annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya sauka a Makka aka warware rikicin Makka aka je Madina aka warware rikicin Madina aka warware rikicin da ba da kasashen Gal daga nan sai yadda za a yi da cikin kasar Ka wanda take jin mulkin rumawa a wannan lokacin addaba da aka je hannun da musulunci ne sannan sai musulunci ya sake yin arewa ya nauka ya shiga kasar iraki aka gama da nan aka shiga aka karya da farisawa sai da ɗaya musulunci ya kasance ya haɗe duniyar shugabanci ɗaya take da shi akwai haɗin kai da aka taɓa samu a duniya irin wanda aka samu na wannan lokacin me ya kawo wannan haɗin kan wani tsari da wani ya rubuta na constitution wata dabara wani ko wani wani wani ne kawai yayi addu'a a cikin masallaci Allahumma a'izzil islam wal muslimin tauhidi a koyar sai kan kowa haka kuma duniya ya ta koma cikin wannan rikicin sakamakon ramin tauhidi ba inda ba a faɗa Afirka ta yamma rigima Afirka ta take rigima Ƙasa kasashen gal rigima kwantacciya tsakanin Saudiya da Yaman rikicin kan iyaka tsakanin kasashen Laraba gaba ɗaya da Iran yanzu kuma tsakanin larabawa gaba ɗaya da iraki tsakanin iran kaɗai da bahrain rigima ko ina su kai turai ba su zauna lafiya ba turai ta gabas ba ta zauna lafiya ba tsakanin kuroshiyawa da sabiyawa rigima tafiya. idan gani sai ingila tsakanin su da yan launin island su ma rigima cambodia rigima tsakanin koriya ta kudu da ta arewa yaren su daya rigima ko ina ana bala'i majalisar ɗinkin duniya tana nan majalisar haɗin kan ƙasashen afirka tana nan ƙungiyar haɗin kan ƙasashe renon faransa tana nan ƙungiyar haɗin kan ƙasashe renon ingila tana nan ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa tana nan majalisar dattawa ta ƙasashen gal tana nan duk waɗannan ƙungiyoyin ba abin da suke tuna wa duniya ba kuma abin da za su na ba abin da zai kawar da rikicin duniya sai ne tauhidi inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun anan kawai ba daga nan za mu gane muhimmancin tauhidi da haka tauhidi ya yawa babban abin da yake bukatar karanta sa karatu na nutsuwa domin shi ne zai waiwarewa al'umma dukkan matsalolin da suke ciki ya tabbatarwa da al'umma a sa'ada ya kuma da al'umma a sa'ada al arzikin duniya da lahira gaba ɗaya na cikin bin tauhidi malam yace kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qaulihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa yajtanibu at-taghut wa qaulihi وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على همار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين كان باب الفرق الكتاب الفقهي yanzu ana yana kin Allah yana kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne yake kitabul tauhid bai kawo ra'ayi ba sai ce wa qaulin Allah ta'ala kaza wa qaulin Allah ta'ala kaza wa qaul Abdullah bin Mas'ud kaza wa sabata kaza annabi sallallahu alaihi wasallam qala kaza sai ne Duk ya tsantsa kai tsantsa kuma rukun fadila dan farla na lokacin azhar kitabu tauhid abinda tauhidi yake nufi kadaitawa domin lafazin at-tauhid ya samo asali daga wahada yuwahid akan ce wahada fi'li madhi kin yuwahidu fi'li mudari yayin da mutum ya dinkule abu ya mai shi daya abin da yake nufi da kitabut tauhid yana nufin kitabut tauhidillah amma sai ya takaita akan al-mudaf bai ambaci al-mudaf ilayhi ba li'annahu thabit wa mustaqirrun fi dhikri saboda tabbataccen abin a zuciya idan an ce tauhidi kowa san ana nufin kadaita Allah da haka abin da yake nufi littafin nan abin da zai kunsa kadaita Allah kadaita Allah kuma ta bangarori ne guda uku kadai ta Allah a fage na rububiyya ar-rububiyya daga kalmar ar-rabb ne tabbatar ma Allah cewa shi ne rabbu ar-rabb kuma shi ne mai halitta kuma mai kulawa da halitta din shi yayi halitta sannan ke kulawa da wannan halitta din kai tana karama har zuwa girmanta har zuwa ta zo karshen wa'adin da aka yi mata mutane aljanu da dukkan halittu da muka sani da waɗanda bai sani ba ubangiji shi ne shi ya halitte su shi ya tanadar musu yadda za su rayu kadai ta Allah wajen wannan kadai ta Allah ne a fage na rububiyya wato kayan ka kadai ta Allah ta wajen ayyukansa ayyukansa da suka shafi halitta da kuma kulawa da halitta din kadaita Allah fage na biyu shine kadaita Allah ta wajen uluhiyya ko ka ce uluhiyya ko ka ce ilahiyya duk ne tauhidul uluhiyya ko tauhidul uluhiyya ko al-ilahiyya duk ne wannan kuma daga kalmar al-ilahu ne asalin kalmar al-ilahu a larabce daidai take da al-ma'budu kadai idan an ce al-ilahu ana nufin al-ma'bud abin bauta to amma shari'a wato nassosin qur'ani da nassosin hadisi sai suka bai wa kalmar al'ilahu sabuwar ma'ana fi shi ne da zarar an ce al'ilahu to ba ana nufin ma'abud ba a'a dole sai ka kara ka ce al-ma'budu bi haqqin abin bautawa bautar ta gaske ba ɗar gaban bauta ba sai ya ranto duk duniya ba wanda zai tantanta a ce masa al-ma'budu bi haqqin sai wa sai Allah duk wanda aka bautawa wanda ba Allah ba hal huwa ma'budun bi haqqin aw bi zabi ma'budun bi babu dan haka bai zama ilahu ba al ilahu na gaskiya shine Allah ta'ala dan haka kalmar tauhidi sai ta kunshi kore dukkan ilahantaka tuɓe rigar ilahantaka daga kowa aka mayar da ita ga ubangiji aka ce la ilaha wato duk wani dangin abin bauta an gwada la ilaha ya zanto dukkan wani dangin abin bauta an rinse shi an nuna bai cancanta ba ya kace illallahu sai Allah kadai to kadai ta Allah na biyu kenan shine kadai ta Allah a fage na uluhiyya ko al-ilahiyya wato fage na ibada ya zanto babu wanda za a bauta samu sai Allah bauta din nan kowane irin nau'i na bauta to kadaitawa ta uku shine ta Allah wajen sunayensa da sifofinsa dukan suna na Allah nasu ne shi kadai wani bayan tarayya da shi cikin sa dukan sifa ta Allah ta ce shi kadai wani bayan tarayya da Allah a cikin sifa daga cikin sifofin sa to wannan shine tauhidi kitabut tauhidi wa qaulillahi ta'ala idan mun ce wa qauli da yawa lamun kasra ya zanto maqufun kenan Allah tauhidi kitabut tauhidi wa qaulillahi ta'ala ko kuma kace wa qaulillahi sai ya zanto jumla ce musta'nafa da faɗin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ubangiji ta'ala ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halitti jinsin aljan ba haka ban halitti jinsi na dan adam ba illa liya'budun sai domin su bauta ne aljin shine na jinsi na dukkan aljanu al-ins jinsi na dukkan dan adam mazan su da matan su da kowane iri ba wani daga cikin halittu na aljan ko na wato ainihin dan adam kace sai ya zanto mai bauta da Allah kowa an halitta shi ne don ya bauta dan haka zamu ga a cikin jinsin mutane su suka fi kowa falala a cikin jinsin mutane annabawa amma duk da haka bayan suke da Allah su kansu an halitta shi ne don su ne don su bauta da Allah dan haka zaka ji Allah na siffanta su da cewa bayi ne ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب sannan ce wadkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani na bi nusbin wa azab sannan ce wadkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi a cikin kasar annabi sun ce laqad hammad bihi فهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الصالحين annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi Isra'i da shi Allah ya subhanahu asra bi da aka sauka muku da littafi aka ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba tabaraka alladhi nazzala al ala abdihi ashe dukkanin su bayi ne ga Allah <laughs> tunda bayi ne ga Allah su ba su ake bauta ma ba sai su ma bauta suke su matsayin su a wurin mutane matsayin tsani wanda ba za mu san ba mu yi Allah yake so menene baya so sai ta hanyar annabawa duk wata kofa a toshe take in dai suka tsakanin bayi da Allah ce sai kofa ɗaya tal ita ce hanyar annabawa ba wani wanda yake da hanyar samun sako na abin da Allah yake so ko wanda baya so da zai faɗa mana sai in ya zanto ba annabi in ba annabi bane ba shi sai da daga na ka samu ina fatan kun fahimta shi annabi idan ya zo da abin sai yayi naki kuma ya umarci mutane su yi hikimar shi yayi dan yi nuna mutane ba ni za ku yi ba Allah za ku yi ni matsayina ku so ni sama da kowa a wurin ku ku ga girma na sama da kowa kuma kar ku yi dukkan wani abin da zai ba ku a matsayin zai sadar da ku zuwa ga rahmar Allah sai wanda ni ya ba Shi ne matsayin annabawa a wurin mutane amma ba su ake bauta ba bayi ne ga Allah su an kallafa musu yin aiki da haka suka fita jihadi da haka suka wahala annabi sallallahu alaihi wa sallama a fasa masa kai a karya masa haƙori a yakin Uhudu. ya sa wahala ya ji yunwa sallallahu alaihi wa sallama ya ji sanyi ya ji zafin rana sallallahu alaihi wa sallam dole da ce da addini gaba ya bar garin da ya fi kowanne so shine Makka yana mai cewa ba dan mutanen ki ba sun kore ni ko sun fitar da ni da ba zan fita ba domin maka ke kira fi so sanar da kai na. amma ya tafi hijira zuwa Madina sallallahu alaihi wa sallam da haka matsayi na kowanne cikin annabawa ba wa ke ga Allah to idan ya zanto annabawa gaba ɗayan su ba wanda ake roƙo wata bukata sai dai a roƙi Allah su nuna mutane mutane su roƙi Allah to wanda ba annabawa ba kenan wanda suka biyo matsayin su wanda suka biyo su wajen daraja su ma dole su zama wayi Allah da haka Allah ce ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun Imam Mujahid wajen tantance menene al-ibada yake cewa ma'anar ayat shine illa li amurahum wa anhahum ba abin da yasa na halitti mutum da aljan sai dan umarce su in kuma hana su in ce ku yi kaza ku yi in ce ku bar kaza ku bari da haka sai ibada da ba daya ta zanto mai ne umarni da hannu idan aka ce yi kaza ya zama umarni kenan idan aka ce bar kaza ya zanto mai kenan hannu kenan shi ne tamfarin abin da aka zo annabi adam yana cikin aljanna kafin abin da ya faru na iblis zai rubuce shi da abin nan tamfarin abin da aka bashi umarni da hana da hana shi da matarsa aka ce uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma uskun ay fi'l al-amr ne wa kula ha fi'l al-amr ragadan haythu shi'tuma sai an ba ka ce wa la taqraba hadhihi shajarata wannan menene habibi da haka umarni da hannu shine ibada ka san me Allah ya umarce ka kai ka san ko me ya hane ka domin ka hannu wana kowane mutum ya kwanta da cewa lalle afa dangin ababen da Allah yake so yayi kuma wajibin sa ne yayi akwai kuma dangin ababan da Allah ya hane shi kuma wajibin sa ne da cewa ya hannu daga wannan abu wannan yin wannan shine bauta wato kenan kaga tunda an ce kai kai ba za ka fare ba sai an ce yi an gane ko idan ka fara yi ba a ce yi ba ya zama kuskure na wata ha kuma haduwa ba za ka haramta kanka wani abu ba sai Allah ne ya ce ka bari in kawai ka haramta kanka wani abu ya zanto ta ba mai cin gashin kan bai to wannan kuma da za a bar duniya a tsarin kowa yayi abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama da duniya ta shiga kanta cikin bari dan haka Allah ya ayyuka bil insana an yusraka sida ma'ana dan adam na tsammanin za a bar shi kara ba tare da an ce yi kaza ko ka bar kaza ba zai yi ba wa qawlihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haka da faɗin Allah ta'ala da yake wa laqad ba'athna lafazin ba'athna yana daukar ma'anar mun aiko wa ba'as na hakika mun aiko fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma wato mun da ba wata al'umma ba sai da manzo a cikin ta abinda mu zai ji cewa anni ibudullah wa jitanibu tagut anni ibudullah ku ta ma Allah shi kadai wajtani bi tagut kuma ku nisanci tagut a nan gurin akwai ababai guda uku abu na farko rahamar Allah wajen turo da annabi cikin kowace al'umma wannan ya tabbata cikin wata ayar wa in min ummatin illa kana fiha nabi ba wata al'umma fa sai akwai mai gargadi da aka turo cikin ta wannan rahama ce ta ubangiji ya turo wanda zai gargadi mutane don kar a kama su da abin da ba a hana su ba kar a kama su ba tare da laifin abu na biyu wato kowane annabi da ya cewa mutane ubudullah yabta ma'ana dan ga abin dokar da guda ɗaya ne duk da cewa zamanin mu da na adawa da na musamudawa ya ta banban. amma dai nau'in abin dokar fa guda ɗaya ne wannan shi ke nuna bin tafarki na diditi yana haɗe kan duniya dangane da rayayyun da ke cikin ta yana haɗe kan duniya dangane da farkonta da ƙarshen ta abin bautar ya zama guda ɗaya a tsakanin rayayyu abin bautar ya zama guda ɗaya a dukkan zamani Ina Allah amma in ya zanto wani abin bauta ne ba Allah ba in gari ta bambam sai ya ga abin bautar ya san ba mutanen wannan garin sun zaɓi wani abin bautar daban na can garin sun zaɓi wani abin bautar daban in zamani ya sha ban sai ta ga abin bautar ya sha ban mutanen zamani da sun bauta wani abu kaza wani wani zamanin da suka zo su kuma sun samu wani abin bautar da ya dace da zamanin su banda wata amma masu bautar Allah su kaɗai na abin bautar sai yake ɗaya ɗaya tun daga farkon duniya har ƙarshen rana. Ko ubudullah ko wani annabi abin da yake gida ba wanda ya faɗi kike wani abu daban. amma duk wanda za a sa wani tsari da za a bi ba na Allah ba sai ka ga canzawa da canzuwar zamani ta wannan damar an kuɗi masa fassararsa ta kai tsaye a Hausa shine duk abin da zai sa ka ka ketare iyakar Allah wannan abin mutum ne aljanna wannan abin wato ainihin kana tare da shi a zamaninka ko ya wuce zamaninka duk abin da ya sa ka ka ƙetare wa Allah iyaka kana mai tsani wannan abin ya zama tagutun ka ba wai sai ka sassaka kashi ka ajiye shi a gaban ka ba ya zama tagut domin na tagut daga goya ne to kuma abin da wannan ke nuna wa musulunci bai yarda ba da haɗe-haɗe menene haɗe-haɗe ka karɓe shi kuma ka karɓi gargajiya ka ci ka haka takuɗa misali musulunci kiristanci musulunci yahudanci musulunci magudanci a ɗan takuɗa a'a ba a yi wa Allah kishiya da yace ubudullah oh, bai jiro ba sai ce me wajtani fa tagut komin bautar da kake kuma idan kana takudawa da wani abu daban to ko ba za a yi ba dole sai kami fi tagut da haka Allah ya ce faman yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam tasama laha wallahu sami'un alim da kalmar shahada ta gino akan bangare guda biyu bangare farko korewa bangare na biyu tabbatarwa korewa shine rushe dukkan wani dangin abin bauta in ba Allah ba tabbatarwa tabbatarwa Allah shi kadai can a rushe nan kuma an tabbatar kaga zama la ilaha shine ne kuma illa Allah wanda wannan shine ma'anar faman yakfur bi tagut ya zama daidai da me la ilaha wa yu'min billah ya zama daidai da me illa Allah kuma shine dai ma'anar an da wa yantanu bi tagut karshe ne ka samu la ilaha ne illa Allah ina fatan kun fahimta da kyau kowane annabi abin da zo da shi kenan an yabu da Allah wa talibu tawhid wa qawlihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah haka ubangiji ta'ala ya faɗa yace wa qada rabbuka waɗansu malaman suka ce qada bi ma'ana wasa waɗansu suka ce qada bi ma'ana amara qada rabbuka ubangijinka yayi umarni ko kace ubangijinka yayi wasici karshe dai ma'ana tana komawa daya Allah ya zartar Allah ta abudu kada ku kuskura ku bauta ma kowa illa iyyahu sai shi kadai wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu kuma ku kyautata musu eh ban ba a ba zai idan muka ce haka ba kaza anan in muka fasara shi da cewa haka ba to zai dauki wani ma'anar daban mu dauka kamar Allah riga ya hukuntar sai dan ko ba wanda zai wani abu nan ba ba bauta ba wanda dole ko ba su wadan suna bauta wadan suna sai kuma nan umarni shi ne amara tunda umarni da ma mutane biyu ne wanda su da wadai su biyu ne su biyu ko ranto wa qawlihi wa abudullaha wa la tusriku bihi shay'a haka mu lura da fadin Allah da yake ubudullah ku bauta ma Allah shi kadai wa la tusriku bihi shay'a kar ku yadda ku hada shi da wani wannan a cikin suratul nisa ke wa qawlihi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a haka mun da fadin Allah da yake qul kace ta'alu ku zo ku mutane atlu ma harrama rabbukum alaykum in karanta muku abinda ubangiji ya haramta muku farkon abinda Allah ya haramta sai ce Allah tushriku bihi shay'a kar ku tafi hada shi da wani farko abin da ya haranta sannan aka ci gaba da kididdiga sauran har zuwa ƙarshe malai yake qala ibn mas'ud man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha khatamuhu فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا عبد الله بن مسعود يا عبد الله Mas'ud مسعود sahabi ne cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama shahararre baya bukatan dogon bayani yana cikin as-sabiqun al-awwalun yana cikin al-ashrat al-mubashshirun bil janna yace man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wa duk wanda yake so ya ga wasiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha khatamuhu wanda ya sa hatiminsa a kai ya sa sam ɗinsa a kai ya buga ya ce duniya ta karba ita ce wasiyarsa yace fal yakra qawluhu ta'ala to ya karanta fadin Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum أقول تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون wato waɗannan ayoyin guda uku da suke jere wanda su kunshi wasiya guda goma a cikin suratul wannan ita ce wasiyoyi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan ka lura abu na farko da ke cikin wasiyar shine Allah ta shirku bihi sai wato ce ga mutane kar su hada Allah da wani wajen ibada عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وأن حديث معاذ بن جبل yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ala himarin akan akan jaki ma'ana annabi ya hau jaki sai ya dora ni a baya muna muna haye mu biyu shi yana gaba ni ina bayan sa domin al-irdaf a larabci shine dora mutum a bayan sa lokacin da kake bayan jaki ka dora shi akan kuturin jaki abinda wannan ke nunawa kaskantar da kai na annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin sa na shugaban halitta amma ya kasance yana hawan jaki sallallahu alaihi wa sallam duk bai kare da wannan ba bayan ya hau jaki kuma ya goya baya ya ba wani lif ita zo ka hau bayan ki kuma waɗanda suka sami irin wannan matsayin har ana lissafa su a matsayin wanda suka samu ka ta fara matsayin wanda wani bai samu ba sai su adadin wanda annabi ya ba su lif a bayan jaki ko a bayan doki a girgin suke a wajen malamai ma'azu bin jabal na cikin su zai kawo hadisin ya kai ya ce ce mana na kasance wata rana tare da annabi annabi ya ce mana kaza amma sai ya faɗi ya hau da kishi da annabi dan falalat كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على هما فقال لي سي النبي تدري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد shin ka san haƙƙin da Allah ke da shi akan bayi wa ma haqqul ibadi ala Allah kuma ka san haƙƙin da bayi suke da shi ga Allah mu'adh ce kuntu ni nace Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su ne mafiya sani sai annabi ce haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la haƙƙin da Allah yake da shi bisa ga bayinsa an ya'buduhu su bautata masa shi kadai wa la yushriku bihi shay'a kasu hada shi da wani wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'azziba man la yushriku bihi shay'a amma haƙƙin da su bayi suke da shi wurin Allah ubangiji ba zai azabtar da duk wanda bai shirka ba duk wanda bai shirka ba ubangiji ba zai azabtar da shi duk wanda bai shirka ba wannan shi ne haƙƙi to anan malamai na yin bayani akwai bambanci tsakanin haƙƙi ga Allah haƙƙi ga bayi haƙƙin Allah wurin bayi wannan haƙƙi ne wanda wajibi ne sai sun yi shi dole ne lalle sai sun yi dole gida ta mai in ta gida na maza amma haƙƙin da bayi suke da shi a wajen Allah kuwa wannan haƙƙi ne wanda ba wanda ya wajabta masa shi ne ya ɗora wa kansa danganin damarsa su ko bayi ba su suka ɗora kansa ba ɗora musu a kai dan kar ku ɗauka dan an ce haƙƙi nan an ce haƙƙi irin su ɗaya ba irin su ɗaya ba ubangiji shi ya wajabta wa kansa danganin damarsa كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده aslaha. fa annahu ghafurur rahim ko fa innahu ghafurur rahim a kira wanda shi ya rubuta kansa danganin dama ba wanne ya tilasta shi ba dan haka mu'tazilawa suka yi kuskure da suka ce yadda su suka ce wajibi ne ga Allah in kai aikin lada dole ya baka aljanna in kai aikin zunubi kuma dole ya baka azaba duk za wanda suke mu'tazilanci ne wannan amma hakikanin gaskiya shine idan kai aikin lada Allah ya alkawali ya maka ya baka sakamako idan kai aikin zunubi ubangiji ya alkawarin ne maka azaba alkawarin sa na farko na lada baya saba ki wannan ya wajabta wa kansa dan saba ki tawaya ne Allah ko baya sufantuwa da tawaya alkawarin sa na biyu cewa in kai azaba zai ka in kai laifi zai kama ka da azaba wannan in ya ga dama ya cika shi in ya ga dama ya yafi domin idan ya cika shi bai zalunce ta ba adalci ya maka dan ya ce ma karkai kuma kai sai kai din ya kama ka da azaba bai zalunce ka ba in kuma ya ce ya yafe maka ganin dama ne dan shi mawadaci ne afuwa fi afuwa kuma ita ma kamala ce saboda ka anan nan gurin cikawar kamala rashin cikawar kamala amma a na farko cikawa kamala rashin cikawa tawaya dan haka alkawalin lada alkawalin wato sakamako da girmama dan adam da ba shi aljanna Allah baya saba wannan in kai aiki dan cika shi wannan kamala ne rashin cika shi fa tawaya dan haka Allah ko baya kwantuwa da tawaya sai dai da kamala amma alkawali na biyu na azaba in kai kaza ai ma azaba kaza wannan cikaki adalci ne adalci kamala ne rashin cikaki yafewa ne yafewa ita ma mutunci kamala da haka in ya ga dama suka in ya ga dama ki tukawa dan haka yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kai laifin ko in ya ga dama ya yafe ma wannan duka mala ne a wurin Allah dan haka bambanci kenan tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin bayi Mu'adh bin Jabal yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka sani kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'azziba man la yushriku bihi shay'a kaje da haƙi yake قلت معاذ بن جبل يقول أفلا أبشر الناس ba zan yi wa mutane bishara ba in je in yi jela mana in ce ya jama'a ga abin da nake da bakin shugaban halitta duk wanda ya mutu baya firka to Allah ba zai masa azaba duk wanda ya mutu ba da shirka ba akwai alkawari matukar ya mutu da tsantsan tauhidi to ba za a yi masa azaba ba ma'ana ba zai da wani cikin azaba ba in dai in ba mutane wannan gara batan mana kana sai annabi ce nasu da kurbin bai kufi kan ka ba su bishara sai su dogara da ayyuka kar ka ba su bishara ba ne su da haka a rike dan saboda me idan aka faɗi bisharar gaba ɗaya waɗansu sai su yi maka fahimta ba da sai aka ah, kudin da ni ba na jarka yanzu kuma an sa kudi sauran abubuwa bari mutum ya bi yari mai tafi to da ƙarshe inda yana da himmar da zai samu bene na biyu a cikin aljanna sai ya dawo kansa bene na ɗaya ko ne yana da himmar da in ya yi aiki zai je bene na biyar yanzu ya dawo na ɗaya kaga ya rige wa kansa ba da haka ba maslaha a bashi bishara to ya rige na masu sauraron yau kuma ya zama nuna ga mun ji bishara tunda da hadisin da ya zo gare mu mu'az bin jabal a da gaskiya bai faɗi wannan hadisin da kowa ba sai da ya zo da mutuwa jin tsoron kar ya mutu a ce ga wani hadisi bai taɓa ji daga bakin annabi bai sanar da al'umma ba da haka ya faɗi shi amma a tsawon rayuwarsa a daidai wannan lokaci da annabi ce karka faɗa bai faɗa din har sai lokacin da ya ta mutuwa yana cikin cutar da yake ganin kila ba zai tashi ba sai sanar da wannan don jin tsoron kar ya ɗore kare sai da kace innal ladina yasiruna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin nas fil kitabi illa ya'lamuna sai mun zai faɗi to dan haka dai abinda wannan hadisi ke nunawa dan mu nufin sa'a duk mutumin da ya nufin tauhidi dan ya tauhidi ba taka to yana da matsayi guda biyu in ma dai ba za a yi masa asaba ba gaba daya kamar yadda wani hadisi ya nuna imma a kama shi da azaba gwargwadon laifinsa amma ko ba zai dawoma ba cikinta kamar yadda sauran waɗansu hadisai suka nuna idan ka haɗa ayoyi da hadisai da suka zo a wannan babi za ka fita da sakamakon cewa mutane bayan an yi sakamako gobe kiyama shi uku ne yan aljanna tsantsa wanda sun karan farko za su shiga aljanna ko da ma in an shiga ba a fita Allah ta mu cikin su shine annabawa da sauran salihan bayi wanda ayyukan su na alheri suka rinjaye nan ayyukan su yan wata tsantsa wanda in sun shiga ba fita su ne kafirai wanda ba su mutu ba da imani sun mutu suna shirka sun mutu suna kafirci to wannan in sun shiga babu fita dan Allah ya ce ma hum bi sarjina minan nar kashi na uku mummunai khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a ga aiki na gari ga kuma na barna an yi tafa kiɗa taɓa tara masu da kiɗa taɓa karatu ba program ɗin BBC ba za su zuwa masu su wato barna kan gobe kuma su wannan to su wannan nasi ma abinda Allah ce asallahu an yatuba alai lalle Allah zai yi tuba ga su amma kin. a karan farko ko sai an yi musu azaba to shi ne a cikin su za su zanto kashi kashi waɗansu tun a karan farko akwai wanda hadisin annabi ya nuna Allah zai sanatar da mutum yace a gidan duniya ka ji wuri kaza ka yi barna ka ji wuri kaza ka yi barna ka ji wuri kaza ka yi barna a koyi babu wanda ya sani sai kai sai ni ka yi wannan yace lalle na wannan ya ubangi yace to kamar yadda mun lullube ka a duniya ba wanda ya sani ana ganin kai da ne ba a san da kuma ke ciki yau ina ka labarin na ka ma zai shiga aljanna dan haka ba a san mutum yi laifi ya bayyana shi wadansu masu karamin fahimta sukan fahimci cewa yau inda ka je ka koye ka sha giya ka yi tafi limana ai nan munafunci ne dan me ka je ka koye kai ka zaka fili yi kuma ka nuna wani abu daban ba wani munafunci sai baka san munafunci da zaka dauki shi munafunci wanda yake wa a fili illar sa yana bada mummunan koyarwa ne da haka in yayi barna wani ya gani ya koya wani ya gani ya koya sai ya kasance yana da zunubin wannan barnar da adadin mutanen da suka bi shi wani irin wannan na hana su ba saboda ta aikin ya ba ya ba da koyarwa wani mutane ko ya gano kuskure ne baya iya tuba dan kar waɗanda suka bi shi a kansa abin nan ya zai da bayan Allah suka bi kan barna sai ya zai ya su shiga sai ka tuba amma in ya aboyi shi kadai saba ma Allah bai fito da cikin wani ya ba da haka ubangiji baya son bayyana da barna ba ta akai in kayi a koyan ba zunubi ba akwai zunubi amma zunubin akwai sauki in an kwatanta da wanda ya bayyana a fili to dan haka waɗannan sai Allah ya afa Allah an yatu alai imma dai kashin farko wanda za a ce Allah ya bayyana masa cewa na ya tuba ka imma wanda sai ya shiga cikin wata an yi masa azaba gwargwadon laifinsa a fitar da shi imma wanda sai ya shiga wata an fara masa azaba sai kan masu ceto ya amfane shi a fitar da shi a kai ta aljanna to wannan su ne kashi na uku waɗanda suna da laifi suna da zunubi ko a yafe musu tun farko su samu shiga aljanna ko a fara kama su da azaba ke kan musu tun suke su ko a kama su da azaba a yi musu azaba har daidai laifin da suka yi a duniya domin dukkan laifin da ba kirka ba ba kafirci ba ba ya baya dawwamar da laifi a cikin ta wannan shi ne aqida dariya wadda ayoyin alqur'ani da hadisan annabi suka tabbatar to wannan shi ne kashin mutane a kiyawa kiyama da haka wannan hadisin shi kadai ba za ka iya fahimtar sakon ba sai ka hada shi da sauran hadisan da muka yi isara zuwa gare su galibin su imamu bukhari ya kawo su imamu muslim ya kawo su kitabul iman na muslim kitabul iman na bukhari da kitabul tauhid da cikin sahih bukhari da sauran littattafan hadisi da haka wannan hadisi ce a karajahu fi sahihaini wato imamu bukhari da imamu muslim sun rawaito wannan hadisi a cikin as-sahihaini wato littafin bukhari da littafin muslim ina ganin a matsayin darasin na darasin farko a haka ya kamata mu dakata in akwai wani ƙarin bayani a kan babin to zai biyo baya idan mun zo fihi masaki mako mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa na dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana kuma yadda muka fara karatun littafin haka Allah ya ba mu ikon kyakkyawar fahimta har yanzu zuwa sauke littafin Allah ya mana jagoranci wajen faɗin gaskiya da kuma yin aiki da ita wassalamu alaikum tafi abin da aka yi magana wasu tauhidi mai tambayan farko yana cewa menene hakikanin kashe-kashen tauhidi da waɗansu suke faɗa kamar haka sai akwai tauhidul amma akwai tauhidul khassa akwai kuma tauhid na khassatul Shin shi ne gaskiya wannan magana wannan magana ba gaskiya wace ba abin da zai nuna maka ba gaskiya wace ba abin da suke nufin tauhidul amma sai tauhidul awam wato tauhidi na gama garin mutane sai kuma zuwa tauhidi na biyu kuma shine tauhidul khawas wato na wadanda ke kwantattun mutane tauhidi na biyu shine khafatul khawas wato ke kwantattun ke kwantattu wannan a cikin tasawuf ne suke da wannan kashe kashin tauhidin gaske haka su suna ganin shari'ar da Allah yi ya kafa ta zuwa ga wannan kashe akwai abin da ko awam in kun yi zai zama laifi amma in khassa ne suka yi babu laifi kai kawai dan kana cikin gama gari in kai kai laifi amma in shi malami ne su komai hasali ko idan ka ma ya ga cewa kaza yi to ka dauka ba kaza bane kaddara ba haka bane wannan duk wata dabara ce da fakewa da aikata farna sharhin kan wannan zai zo nan gaba insha Allah ta'ala ah, abin da zai nuna maka don saboda nau'in shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nau'in shari'ar kowanne annabi iri ɗaya ga shi mun tabbatar da kaddabar masu tauhidi annabawa tare da bambancin zamanin su da bambancin lokacin su duka sun kira zuwa ga ne tauhidi kuma ana kiran duk duniya ne abinda ba ake cewa abinda malamai ke nuni gare shi na minza na addinin musulunci inda musulunci ya fice in ka kwatanta shi da sauran addinai akwai farko ashimoliya a cikin musulunci sannan kuma ga al'umumiyya ta musulunci abin da ake nufi da al'umum sako na musulunci sako ne na kowa da kowa da haka ake bude sakon da kalmar ya ayyuhan nas da za a turo annabi kamar yadda aya take cikin suratul araf da aka ce ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumeet فآمنوا بالله ورسوله kaga ya ayyuhan nas ya ko mutane ba ka ba a mutane gaba daya ba balarabe ba bukin fata ba farin fata ba bature mutane gaba daya inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzo ne Allah gare ku gaba daya kaga ba magana wani ke bancewa sauran su sana lafiya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا abin da farko wannan dabara wai su su kawai a wurin su ana iya sauke musu ma ibada ba lalle bane sai sun akwai matsayin da mutum zai kai a wurin wadansu zubaye biwusulihi ila tilka manzila shi kenan yarfa anhu takali dukkan abin da aka ce wajibi da mutane su yi kima sai yayi ba komai kawai dan kina tiyin kawasu kaga na ba zai yiwu ba ubangiji ko ya ce يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ده haka a cikin mukaddima da cikin karatu muka tabbatar da kowane annabi me ya matsayi sa idan Allah ab bawa bawan nan ko me mota shi yasa kowane annabi sai ka samu yana jin tsoron azabar Allah yana fatan rahama shi da kawai da kafin kawai ba ruwan su da yayi ne da abin nan ai suna ganin ku tauhidi da a ba wai dan da kake aiki kace dan in samu aljanna ko dan in tsira daga wuta na ganin kai dan kawai ne suka ce ka bauta Allah dai shi Allah shine Allah ba dan wuta ba dan aljanna ba ruwanka da wuta ko magana mana aljanna amma ne duru amma da Allah ya kawo annabi Zakariya da dansa Yahaya da matarsa yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana fatihin yad'una raghaban suna bauta mana dan kwadayin aljanna wa raghaban da jin tsoron azaba annabi zakariya da dan sa yahya annabawa da cikin annaban Allah suna jin tsoron azabar Allah suna jin tsoron kowa suna fatan dole samun rahman kowanne na bukatar rahmar ubangiji annabi Musa yana bukatar rahama dukkan annabawa idan ka bi sun ji cikin Qur'ani kowa na bukatar rahama na ya tabbata cikin sahih bukhari kullum annabi zai kwanta barci sai ya ce allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak ya Allah tsamar da ni da cikin azabarka ranar da zaka tafi bayan ka in ya zo karatun tahiyya sai ya nemi tsari daga ababai guda hudu allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal hadisi ne cikin sahih muslim annabi baya ya sallama sai ya nemi tsari daga ababan nan guda hudu na haka waɗansu malamai suka ba da fatawan cewa wajibi ne in ka karanta tahiyya kafin kai sallama sai ka nemi matsali daga ababen nan guda ka ga ya nemi matsali daga azabar muta ya nemi matsali daga azabar kabari ya nemi matsali daga menene a sai wani zai ce maka na sun hawa su ba ruwan shi da wata ko aljanna shi ke kawai duk ma abin da za a yi masa amana wa kun zakiran lillahi hubban liwajhihi bila khawfi niranin wai ka kai kai ta zikiri dan kana son Allah ba dan jin tsoron azaba ba ba dan son wai ka samu wai ta rahama ba ba ruwanka da wannan kai dai kana son Allah shikenan wannan kuskure ne wannan ce da Allah menene hakikanin shirka kuma yaya musulmi zai guje ta a cikin wannan littafi in mun tafi a hankali a hankali hakikalin magana shirka zai zo da kuma yadda za a nisanci ta shirka shine hada Allah da wani ya hada wani da Allah ma'ana mai shirka za ka samu ya da Allah amma yana ganin cewa zai riki waɗansu su kai shi wurin Allah da wani bangare na yadda ya kamata aiwa Allah a iya wa waɗannan dan su daga ba su isar da sakon shi ba zai faɗa Allah kai ba bari ya nema a wurin su kuma sai su yi ne sai su isar da shi galibin masu shirka wannan shine shi zan haɗin su kuma galibi wanda za su rika suna iya tikabin ya fi su inganci ko salaha tunda wani yana da salaha ni ko ba ni salaha tunda wani yana cikin waliyan Allah ni ko ba wali tun da ni kaza ne to bari in rike shi in gabatar da bukata ta a wajen cikin kuma ya gabatar ma Allah din kofar bude tawassuli da mutane ta hanyar da shari'a ba ta daidaita ba ita ce kofar da ta bude shirka ko da larabawan jahiliya suna san Allah sun yadda da shi sun yadda shi ke kafira shi ke rayawa wala yanzu alfahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah amma abin da yasa suka rike waɗannan gumaka sun rike suna yaya matsayin masu ceto da ƙarshe suka bauta musu ma na abu da hujjin Allah bai ila Allah zulfa wai su kusantar da su zuwa ga Allah to wannan yarda da Allah a hada shi da wani shine abin da ake kira da suna shirka kuma galibi inda shirka take zuwa musamman babban shirka a fage ne kamar haka farko fil mahabba ka kaunaci wani irin kaunar da ba a yi wa kowa irin ta sai Allah da kuma ta ka so wani irin son da ba a yi wa kowa sai Allah da kuma al'irada wal qasd ka nufaci wani da aikinka irin aikin da ba a nufatan kowa da shi sai Allah to anan shirka take zuwa wannan kuma bayanin wannan filla filla zai zo a cikin littafi dan haka Allah ya yi zargi kan zarkai yace wannan nasu ne yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kaga sun yi da Allah suna son shi amma sun rike waɗansu kuma suna son su irin son da ba a wa kowa sai Allah sai Allah ya faɗi ne ce wallafin amanu a shaɗo amma su ne ƙaunar su ta kodo ga a wurin Allah in wani wanda ba Allah ba yana ƙasa haka dai bayanin wannan zai zo insha Allah a cikin karatu mai tambaya ta gaba kuma abin da yake cewa wato wai abin nan suwa ne ne a sha'ira maganan asha'ira wato sune mabiya al-imam abul hasan al-ash'ari wani malami cikin malaman karni na uku hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam abul hasan al-ash'ari a farkon al'amarinsa yana kan mazhabi ne da mu'tazilawa mu'tazilawa ko wata kungiya ce daga cikin kungiyoyin da suke danganta kansu ga musulunci amma sun sabawa al'ummar musulmai akan waɗansu mas'aloli na aqida na tauhidi daga cikin su akwai mas'alan ceto suna ganin su babu ceto gaba ɗaya a gobe kiyama wannan mu'tazila suka yi wannan daga cikin wannan akwai mas'alar yiwuwar ganin Allah a gobe kiyama mu'tazilawa suna ganin babu yanda za a yi ga Allah gobe kiyama ko kafi da aljanna ko kai waye ba za ka ga Allah ba kawai daga cikin mas'alar su akwai taksir ahlul kaba'ir suna ganin duk wanda ya aikata aiki na barna wanda yake na kaba'ira kamar shan giya ko zina ko caca suna ganin kai ya kafirta da yayi wannan ya zama kafi ko da yake suna da dan sun sha bamban da kawarij kawarij ne suka ce duk wanda yake wannan ya kafirta amma sun mutunta lawa suka ce a ah, huwa fi manzila bainal manzilatayn suka ce su ba ne bane ba ko ba kafiri bane suka ce ba ne bane ba ko ba kafiri bane ba amma kuma ranar tashin kiyama huwa mukallafin bin nari zai da wawa a wajen gobe kiyawa to a takaice da dai abin nan sannan mu'tazilawa ba su yadda ba da su sufofin Allah ka ce Allah mai ji ne ko mai gani ne ko mai rahama ne ko mai jin kai ne ko mai kaza ne duk da tuntu da wannan sufofi na Allah suka ce idan ka ce Allah mai ji ne ka kasanta shi da dan adam in ka ce mai gani ne ka kasanta shi da dan adam Allah ko ba a kasanta shi da dan adam duk suka kore mu Allah sufofi Allah yana magana suka ce baya magana in kace yana magana ka san ka san kafir da Allah to wannan dai a takaice wannan wani bangare da akidar mu'tazilawa ke daga wannan zaku gane da dama daga cikin wadansu wadanda suke ko karatu ko a jiyoyin lokacin sai mutum ya zuwa cikin wannan akidar ba tare da ya sani ka ga masu inkarin ke so daga kan sai sanin hankali amma ba su sani in kace da mutum ne zai rigima sai ba mutum ne ne zai ji a hannun sunna ne ma ba mutum ne bai sani saboda dai karatu sa bai tace sosai to a take Abu Hasan al-Ash'ari ya bi wannan aqidar har tsawon shekara 40 akan aqidar Mu'tazilawa saboda ya ya fatirantu da su malaman sa da suka karantar da shi daga baya sai ya yi wa aqidar gyara ya mata fasfari ma ya ga cewa kai nan da Mu'tazilawa suka fada cikin sana da yawa sai ya fara rage waɗansu ababa amma kuma bai koma kan aqidar ahlus sunna ya rabu da Mu'tazilanci bai koma aqidar ahlus sunna ba Yanzu ya yadda da wadansu bangare na sufofin Allah din sauran yace to yana tare da mutazila kan amma dai kun mutazilawa kun yi kuskure ku ce Allah ba da sufa ko daya nabi da mun ce sami'un ba za ku ce wai nabi ba sai dai ku sami'un bila fadin basirun bila basir kai bai yadda da wannan ba sai ya zo sai ya tabbatar da sufofi guda bakwai waɗanda muke tabbatar da su a karatunmu na tun daga gawaidi har zuwa abin nan ummul barahim jawhar tauhid sifofin nan guda bakwai sune ne al-ilmu al-hayat wal irada was sam wal basar wal kalam sai ne kuma wal irada sifofi dai guda bakwai yace wannan an yadda da su amma sauran kam ba za ba a yadda da su inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ya za ku fasara Allah yana me yana san masu tuba yana san masu tsarki ce a ba za ka ce Allah na san su sai dai ce Allah zai ba su lada ba ma Allah so so wani abu ne da dan adam ba za ka ma Allah so ba idan ka ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi me za ka ce wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya fushi shi a a kada ka kuskure ka ce haka ka jingina ma Allah fushi a a sai dai ka ce Allah zai masa hukuma kaga yayi tawili to duk haka ya bi sauran sifofin ne tawilin kaga ya tabbatar da nasu su kuma ya yi tawilin su to shi ne kwaskwarimar da ya yi da ya baro mu zalanci yana kan wannan tsari na shi da jirgin ala suna maka ba ɗaya bai kuma ya rabu da zalanci bai rabu da shi gaba ɗaya ba da ɗan wani ɓangare na ji. to kuma sai ya zo daga baya sai ya tabbata a kan aƙidar ahalin suna wanda ma bincikensa da karatunsa ya kai shi ya gano kurakuransa na baya sai ya wallafa littattafai guda biyu bayan koma ta kan wannan aƙida na farko littafin al an usul diyana na biyu littafin maqamatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin wanda idan ka duba za ka ga ya shimfida aqida ne na ahlus sunna wal jama'a tsantsa ya yarda dukkan sunayen Allah ya yarda dukkan sifofin ba tawili to a takaice wannan shine Abdul Hasan al-Ash'ari to matsayin da ya samu kansa lokacin da ya bar mutazilanci kafin ya koma cikin bangaren ahlus sunna wal jama'a shine wannan matsayin shine ake kira matsari na ash'ariyanci tunda shi ma yanzu ya zanto mai wata madrasa mai wata aqida sabuwar da ba sabuwar asali daga aqidar ahlus sunna ba sannan kuma ya bar mutunci to wanda sai zanto ash'ariyanci sai ake dangana masa wannan mazhabin amma wanda suke dangana masa ba su masa adalci ba dan ba su wato sun kawar da kai da cewa kafin ya bar duniya kuma ya far wannan ya koma mazhabin ahlus sunna wal jama'a to wannan mazhabin na ash'ariyanci wanda an rago daga musulunci ba a shiga sunna ba shine mazhabin da ya yi a da dama daga cikin garurukan duniyar mutunci a cikin ha a wannan kasa ta mu duk littafin tauhidin da zaka karanta a Zauri, ko ku karanta a SAS ko ku karanta a jami'a ko a legal ko a ina ne duk talabar sun mu na karatu a tsarin ash'ariyanci aka gidan, duk sufofin Allah guda bakwai kawai aka yi su kuma su ba ba a yadda da su ta fuskar tabbatuwar su a Qur'ani da hadisi an yadda da su ne ta fuskar hankali ya yarda akwai su da a ce hankali ya yi gardama da ba a yadda da su da ce an yadda shi yana da hayat wannan hayat sun sifa ce tabbatuwa gare shi لو كنت أن الحجاب إليه لرأيناها وتلك وتلك لو كنت أن الحجاب لرأيناها لا يعرف الحجاب هكذا الحمد لله مثلا to wannan tsariyar ashariyanci kuma galibi shi ake don da wannan aƙidar ba ta samu asali ba daga qur'ani ko hadisi karatu ne zai nuna haka waɗanda suke kan wannan aqida duka da rashin sani ana musu hanzari waɗanda suka mutu akan wannan aƙidar duka da rashin sani dukkanin su ana musu hanzari domin aƙidar ahlus sunna wal jama'a shine duk wanda yake kan kuskure irin wannan aƙida. bayan mutum ne wanda ba san shi da son zuciya ba mutum ne mai takawa mutum ne jin tsoron Allah salihin bawa zai iya kuskure dan ya kuskure a wannan bangaren dan ba haka ba sai imamu nawawi zuwa kan nan sai ibn hajar al-asqalani zuwa kan wannan su ash'ariyanci sai imamu al-aini akan wannan su asu jubi kuma ya jira kafin mutum fat akan wannan su to shi yasa wani lokacin da dama za ka ga malami wani ya fahimta da shi ko babban ilimi masu yawa sai da wani bangaren kuma sai ya dan samu bangaren in bangaren aqidar ahlus sunna shine a ga shin wani an san shi da san zuciya ba a san shi da san zuciya ba an san shi da fili ba a san shi da fili ba to a kirga wannan ɗaya daga cikin kurakuransa da ake fatan Allah ya yafe masa tunda bisa ga rashin sani Allah ya yafe masa Allah ya masa gafara haka ake bil ahlus sunna da haka duk iyayen mu malaman mu da suka mutu kan wannan akida ba tare da sun fahimci cewa akwai tangarda cikin ta ba ana yi masa gafara kuma galibi za ka samu ya danganci wa ya karantar da kai yanayin environment da ka rayu yanayin waye karantar da kai yanayin littattafan da suka zo maka yanayin irin aqidar da ka dauka yanzu kaga shekaru 20 30 da suka wuce har zuwa 40 kai tunda aka fara karatun arabiya mai tsari a nan kasar daga kafuwar makarantar sds wajen shekaru 50 da wani abu ko 60 zuwa yau za ka samu gaba ɗaya littattafan addini galibi suna zo mana ne daga Misra ko daga Sudan Misra Sudan da Sudan ba ta da ilimi Misra da ma cibiya ce ta ilimi galibi daga nan suke zuwa mu sai zan so duk irin kwasu farafin da ke da masara mana da shi a nan kasar dan kifin arabiya wanda sun iya larabci kamar mai ba rosu da addini da aka yi a misra wanda masana yaƙar addinin irin su ɗaha Hussein ko waɗanda sun karanta addinin sun karanta larabci amma sun tasirantu da da da da da mazhabi na akalani ko falsafa ko menene irin su Muhammad Abdu irin su wane ne duk sai ka ga wannan aqidar ta shigo mana nan saboda bin labirari din mu a cike yake da wallafa wallafan su ba mu da canji amma daga shekara goma sha biyar zuwa yau daidai lokacin da ya kasance Saudiya ta samu tattalin arzikin kasa mai karfi littattafai daga can suna yaduwa kuma an samu kulluwa tsakanin Labanan da nan gurin madaba'a madaba'a da ake da su a Labanan ko ake da su a Saudiya ko ake da su a Syria sun sami haduwa da yanayin nan gudun sai ga waɗansu littattafai waɗanda suke da can ba su shigo nan gudun bayan suna shigo wanda kuma da can ɗin akwai su amma alaƙar sai ta kama musayar ilimi din ba mu da shi tsakanin mu da ta to shi yasa sai kasance gaba ɗaya da ta ga gare mu ta karɓar ilimi shine abin da zo daga Egypt yanzu sai ko ba ta buɗe ta da zuwa daga wurare daban-daban daga Saudiya daga Kuwait ne daga ina ne duk saboda kulluwar harkar kasuwanci da sauran, duk wannan na saka jaban da kuma yanayin bude jami'o'i a kan ji a karo karatu da sauransu tun da ta mutar ta da kudi ta da ilimi Saudiya tana cikin talauci shekaru ashirin da suka wuce ko talatin tana cikin talauci da halin kakani kayi ba ɗalibin da zaka ba da mishin wani Saudiya zai karatu kowa zai je masara ta ka ta yi sirri sai mutum ya je ya dawo ya ɗaya larabci kamar me larabci na ta mutu amma ba da ruhin addini sai ka daga cikin saboda yanayin ibada da ta haka za ta yi samu malami a jami'a ta azhar ya dora kafa ɗaya kan ɗaya yayi zanzaro da kwamimin abin da sai sai yana kan tijari na mutu a wannan. a abin da tambaye idan kai muka gana sai ka ni balaga ke karantawa ba addini ne ya rabe alaƙa tsakanin larabci da addini wannan kuma illa ne da aka zo za a bude department a nan gurin a jami'a sai aka bude department na Arabic daban department na Islamic Studies daban wanda kamata ya suna hada da juna to amma su wanda suka bude a can turawa sun san dan me suke haka dan su yanke alaka tsakanin larabci da me addini ko ba za ka fahimci addini ba sai in ka larabci da aka bude department na Islamic Studies daban sai zanto waɗansu lakasin din ma da turanci ake yin sai zanto ko ba a da ko kirista zai iya zuwa ya karanta Islamic Studies ba ya jin larabci ko daya ko ya sami digiri ko masters akai kuma ba ya zama a akan islamic studies duk wani kura sun yi wannan musibar don rufe addini kaga ya kamata yan arabiya din mu da malaman mu da muke da su da suka fahimci irin wannan matsalolin a kawo gyara mana da a kyale abin ya tafi a haka alhamdulillah yau ba su da mai digiri sun haɗe za ga ɗalibin islamic studies da fara mai duka a kan jami'a haka wadansu jami'o'in wannan kamar dan buga misali da ya tafi da haka dai wannan shi ne ya hakuri na tsawaita mana sama da kima wannan shine abul hasan al-ashari da kuma aqida ash'ariyanci da kuma dan yanayin abin da sa ta yaɗo a nan kasancewar daga Misra muka arofa da bangaren Sudan da su maroko da muke da alaƙa da su da ta fuskar da mutanen ba su da alaƙa da Saudiya mai ƙarfi irin waɗannan wuraren in ba yanzu ba da ya kasance duniyar gaba ɗaya ta matsayi kusa da juna sakamakon kere-kere yanayin jirgin sama yanayin fas yanayin menene yanzu yanzu sun kai fatawa ofishin bilbas. idan kana da fax kuma a rubuto maka an fara fax ɗinka yanzu yanzu nan ka rubuta ka buga da fax yanzu fata wata je kuma a aiko ma kwafi kana zauna a gidanka ga duniya ta zama kusa da juna to a daga ce na ga sai abin nan abin da muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada a kai